Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da abin da muke karanta abin da muke ganewa na kuskure Allah ka ba mu ikon gyara Allah ka mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau idan ba manta ba muna cikin babu da ne ya haji alilai da mun karanta hadisai uku a cikin yau za mu tashi kan hadisin ne bin shubba وعن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب لما نيح عليه يوم القيامة متفق عليه وأن حديث بما ya zo na magana a kan hannun kuka na mutuwa kuma kuka na mutuwa ba wai kuka na alhini da duk da hawaye ba kuka na ihu da raki da yanke ƙauna daga taimakon ubangiji su wata mota ganin wanda ya rasu la'alla yana ɗaukar ɗawainiyar mutum ko ya zama ma'aikinsa ko ya zama mai gidansa a kasuwa ko ya zama mijin wata ko ya zama wani mai hali a unguwar yana ɗaukar ɗawainiyar makarantar wani ko na makamancin wani sai Allah ya ɗauke kayansa ibtila jarabawa ne domin Allah yana jarraba mutane ta hanyoyi daban-daban a ciki akwai mutuwa da Allah ne ce wala nadu wannan kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus was thamarat to duk jarabawa ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwansa da wani ne yake ma kaza wani ne yake ma kaza in lokacin ka yayi ko lokacin sa yayi ko waye ya ga wani kawai zai daga kuma ya za ka yi za ka gane abin ba daga wannan tun bane daga Allah ne ko kuma a za ka kama ibon irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta da me yi za ka ji haushi yana bango ya faɗi ma'ana kenan ba me yi wa zuri'a ko famili hijira ya tafi manta Allah ne me yi ya kuma yi sauko da sanadin ta hannun wani domin duk abin da Allah zai ka na arziki na dukiya na Allah ne ya sanya ku a doron ƙasa ku mu to mustakhlafi masu wakiltan ubangiji su fara wata ala ba shi ka tafi za a iya wakilta wani kuma duka wakilai ne in yau liman ya mutu ba za a daina sallah da Allah shi ya samu wanda ya fi shi wakil garan yau haka muka auna hikimar rayuwa hikimar mutuwa wallahi wani an mutu masa sai ga da aka mutu domin haka suna rayuwa ce al'amuru ba ba a ita sa inna ma'al usri yusra وإن مع العسر يسرا saboda haka yawan malamai suka ce yusrani ne yukazi da usul wahid sauki biyu ne ya tunkari wahala daya suka ce inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra suka ce al'usur ɗin guda ɗaya ne aka maimaita shi amma yusru fa mutabayina daban-daban sauki bisa sauki ne da haka duk wanda aka mai rasuwa ake kwadantar da shi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi ko bi qalbin qani'a zuciya mawadaciya zuciya da ta kankance cewa lallai ya yadda Allah ne dauke wanda ya ɗauke kuma shi zai kawo masa madadi kuma ya haɗa da addu'an da manzo yake sallallahu alaihi wasallam mun kai اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها duk abin da za ka yi ka yi kuma wa an ta mumkinin bi ta hakikihi kana mai jin cewa abin zai yi wani da ya rasu na yi allahumma ajibin ina da tabbas allah zai iya canja min da wani ma da ban san shi ba kuma ya mun ɗawainiyar da duk wanda nake tunanin wannan ne ke yi to amma an tsaya na ta ihu ana cewa na mutu na lalace a bango ya faɗi a mun kare mun kan samu ta kare to shi kenan sai Allah ya ƙara ta ta aka ta kare to je ka kare to shi kenan yayin da mutum yake irin wannan kukan ɗayan biyu ne malamai suka ce idan ka san cewa ɗabi'un mutanen gidan ku irin wannan kuma tun kana raye ba ka yi ƙoƙarin musu wa'azi da su daina ba to da yawa za ka ga wallahi har gidan ɗaliban ilimin gidan malamai wani lokaci sai a yi rasuwa ka rika jin wani irin hayaniya da ihu da yake faruwa daga ciki ina kyawun ai wani suna kukan rabuwa ne ai kaza ne ai kaza ne ba wani wa'azi ba wani jan hankali wannan yana nuna karatun da muke galibi yana ta a karan kanmu ne ba ma faɗaɗa ɗashi ya shiga mu ya shiga mu. Muna da kyau ce ka harsa ka koma wani gida ta kama abinci kana ci kana yabanta kana sanci, sai kan so shigar mata da sakon darasi ga darasin da muka je yau abu kaza aka yi abu kaza aka yi daga nan ma ita tana jin daɗin kuna kamar hira za ta karu da kai zai kuma zamanto abu mai amfani amma mutum nawa ne yake kokarin yin hakan a ce ya ɗau darasi ya koma gida an kawo masa abinci yana ci yana kuma bayanin darasin ba duka ba ne ne yan kaɗan an dace akwai kaɗan wani ɗan da zai ci darasin ya rufe a nan ya fi kenan da Allah da za ta tambaye shi yana ta gida da jina kake da gadarar shi ne aka yi ita ce yana ba kamu kamu yana da kyau wani ka ɗaukar darasi wata masuliya ce da muke so mu gudu mu tsira da mu da iyalan mu gaba ɗaya ba wai mu tsira ku shiga cikin wahala ba ko an fi kuma a cikin narar ba kawai mu ci bane mu zauna da shi a mu yi aiki da shi ka san gidanka ana yi su ƙoƙarin ana yayin da ka ana su kuma suka yi ka kusa. fita ka yi naka abin da ake yi ma wanda aka yi masa kukan sai zama kai Allah ya ɗauke maka hadisi yana biya mana cewa man niha alaihi wanda aka masa kuka irin wannan na jahiliya din mutumin lalace mun kai da ya ce zuwa ya kaza فإنه يحذر لما نيح عليه يوم القيامة ذهب تأذاب بإنه ممكن تأتي مسا لعل أحد يشون أبو يركب تكارا يوم القيامة لبيت أبيه لعل ألا يسمي ملايكون تلك يوم النمكر ني أذابا والوجو النمكر أن يمتد أن لا يسمي ما أذابا بشيء وهو فعال لما يجيب Sai iya abin da ya ga dama ko da kuma zonta ba su iya sabuwar yaya abin zai kasance ba amma dai azaba sunan ta zaba ko da da ruwan sanyi za a ba sai ta zama mata bala'i kusa wuta da aka sa annabi Ibrahim alaihi salam Allah sai ya ce mata ta zama bardan wa salamun arabai suka ce ba sai an ce wa salamun ba to da ahlaka bil bar sanyin ba da ya halaka shi su nawa za a ce maka sanyi ya kama shi sanyi ya hallaka shi ya yi tsanani sanyi da shi sanyi mura sanyi pneumonia ya kuma da yawa sanadin sanyi to Allah yana iya azaba da duk abin da kake tsammanin ni'ima ce to Allah ya ga dama sai mai da shi azaba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu Allah ya gama da kai da abin da kake raina ba sai mai yasa da shi so da haka malamai suka ce wa ana mahmulun ala man awfa bin niya'a alaihi ba'da mawti yake wannan wanda ya bar ma dama yake yin ya mutu a yi masa domin da a kasashen larabawa hakan samu da su aikin su ne ma a ɗauko ayar su su rika kuka mu da aka wani kyau zuwa da duniya ba ku iya ba bara ne mu nemo wasu rika yi a biya su ne gonin ne ku ciya gonin ciya ma ne yi da ƙarfi ya an hana ya fi zuwa to wannan an fa an yi tuni a alaihi ko kuma yi yumsi bi adamin ya a rai. da yi wa kar a yi ba ko ya yi wasiyar a yi ko wasu yana iya ɗaukar ma'ana kuma yana iya ba da wato sadari na azabtar da mutum amma ya riga ya yi nasiha ya yi wa'azi ya faɗagar to wala ta ji ruwa zai zo ga ba wa annal sabil insani illa ma sa'a to ana ce aiki da ma'aikatan sun su daban sai kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ne ga shi daban Allah ya ba mu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim والأم عطية مصيبة بضم النوم وفتحها قلت مصيبة وأتي نسيبة رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا نلوح متفق عليه والنظام دي نصر لتكسين عبد da alkawarin da suka yi ko hadisin da zai je wannan bara ko wafiya radiyallahu anha wanda ake masa kira da mai fasilatul nisa wato an yi mutuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta shahara da yi wa mata wanka saboda iyawan da ta yi ba wai dan ta ba abun gadi ku sha ta ne ko dogo shi ko ba dai ana tunanin wani da mutuwan daman ne ta ba ta tsoronta kana ganin yanzu za ta a babu ya kiki mai karfi ne, karfi a cika shi kuma an yi an ce kwana da dawon babu ba zai ba sai kwana a firgice ba ba jira da ya canza cewa yana da shi ma za a zai kashi da dauko saboda saboda tsoron mutuwa kisa wani bai san yi ta. wani kana mai zancen mutuwa ce ka iya gira ba kawai giran duniya kai wani yana lissafa abubuwan da yake da buri a kan to ai wannan abun da kake lissafawa a shekarun da kake da sai wanda ɗan da iya yin wasu kamar wanda ya kauce kuma bayanan naka ya yi nisa sosai in ci wannan buri na ne mutuwa kuma ta Allah ba zai sa ni daina buri na ba je mutuwar ta ba wuce da ta yanke mu amma dai ba zai gina ba ga wannan shi ma wani zuwan kare irin nan wanda ba a kiransa mahmud domin so ake ka rika tuna cewa za ka mutu kuma ka karanta burinka don ka san rayuwar ba ta da yawa mata sun yi wanzu ta ba za su suna da mubaya'a in ma ya zama lokacin fata maka in ma ya zama lokacin ko a madina yawa ne musu wani rana da yake zama da su ne musu darasi kuma kamanci wani yakan suka zawa alkawari nan ce mu baya ka yi alkawari na yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wasu da'a na musamman daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maza su suka yi a kowa sai an kama hannunsa sai sun gaisa da manzo sallallahu alaihi wasallam amma mata sai dai yin gaya musu kuma su kawai kawai, domin haramu ne taɓa jikin mutum da ba mu harama ba kuma akwai ke cewa yana da cikin alkawarin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauka mana ko muka ɗauka a gabansa cewa Allah da nushi ba za mu rika kukan mutuwa ba kuka da ihu da rai mu an fi sanin mata da shi maza suna da nau'in juriya amma mata ta sai da za mu addu'a ko da kuwa suna da awar ahlus sunna وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وجعلت أخته تبكي وتقول وهكذا وهكذا وهكذا تعدد عليه فقال حين عطاء ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك وهذا البخاري abdullahi bin wa aiki cewa muhammadin da shi ce ba da labari cewa abdullahi da rawa a wata rana ya suma bai da lafiya ya suma matan gidansa suka ɗauka hutuwa ne sai wata kanwarsa take ta kuka tana cewa wa jabalara Wakaza وكذا وكذا تنا لسا بوس أبوه وتكي غير تنا ورا A جنسا الجبل misalin dutse wani abu ne mai karfi wani abu ne da in kai karo da shi sai dai kai baya kamar tana so ta ce abin dogaro na abin da na dogara da shi alhalin kuma Allah ne kaɗai abin dogaro shi na ka jinke da shi ba za ka faɗi ba amma ba wani ba a duki da zaka duki da riki ba tun da ya gana sai Allah su fara wata ara Ku ta yi tabbatar abubuwa da yawa wanda shi ma rawin bai kawo su ba na ba ku wani fa'ida a wajen sanin shi ba sai ka dace sai ka san su tu'addidu alaihi tana lissafa abubuwan da ta san yana yi mata ta fara shi na afa sai mai wasu ba kuma tunanin da ya rasu sai ya zama mai rasu ba مفرقة an illa شيئا إلا an ta أنت ki ba wani abu da kika faɗa cewa ni ne ke miki ko ni ne ka zanki ba sai sai mala'ika ya tambaye haka ne kuwa lamarin haka yake ne yana nuna maka wani abu ne na firgici wani abu ne mai ban tsoro wanda mutum bai yi wasiya a gidansa bai koyar da gidansa ba to za su iya zama su masa bala'i Allah ya kare حديث نجبه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عباده رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودهم مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبد الوهاب وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أكبر قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بجمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه ولا حديث عبد الله بن عمر yake ba da labari cewa wata rana wani sahabi sa'ad bin ubada yana halin rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaishe gaisuwar rashin lafiya shine iyadatul marid tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai abdurrahman bin auf akwai sa'ad bin abi waqqas akwai abdullah bin mas'ud nan manya-manya ne cikin sahabbai wanda ko su kadai ba zan aka ce sun je gai da mara lafiya a jinjina masa balle kuma ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda shi hakikanin uban gayya wanda kuma ne yana nuna maka biya irin ta shugabanni na gari don wanda suke shugabanci bai da lafiya sukan yi takekeniya ta musamman da a gaishe shi wanda mu yanzu idan ba ka da lafiya ba a zai san da in shugaban ka ko ba lafiya kai kake da kokari ya za a yi ka je gaishe shi har ma a ajiye wani littafi na rubuta sunan wannan shirin wani ya dinga zuwa kenan kuma ya je sai an ba shi da rubuta domin ko ga wanke zai bujiro da littafi ke duba ya gane suwaye masoyansa suwaye suka zo suwaye ba su zo ba wani ma sun haɗu bayan ya zan ba bayan an wanke yanzu an yaba masa ba zai ce yalla ka yaje yaba ka da lafiya to ka zana zo kuma da zuwa ba ne ba da ya nuna masa ne abin ya juya yanzu amma na da suke karfin kimiyya cikin cikin ahwatu ra'iyati duk da cewa a daɗin ma dan shugaban ya rashin lafiya ba a karfin kuwa gaishe su amma dai ba shi ya je kusan yanzu babu ita su Manzo sallallahu alaihi wa sallam suka isa falamma dakala da ya shiga wajen sa'ad ibn ubada wajadahu fi ghashyatin ya same shi ya ma suma. ana yana kwanci tamkar wanda ya wanda ya suma ya yi kanin mutuwa wani ma akan zaci ya wani ma aka yi gaske an so shirin shirya shi shi a fahimci ba ba rantsuwa yi ba daga an gane kuma sai da gane ni ma a dani a shirin namun na wasu tsananin tsoron da mutuwa ya wuce a mutu gani wanda ya ce a kafa ya rasu ne yi nan yadda ya samu gidan yanayin yadda ya same shi da akwai alamun nan fi gare rai ya rasu da ma sai a bai mutu wasu kuna kai alamun yana numfashi halin da ba a alaihi wasallam ya gani da tausayi da alheri فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هواي سكت هو صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا استبعدوا حال لما زوجي توفي سياوة سعد بن عبادة حتى كيف أن تبدأ هواي ما بس سمى تنتوا بكاء النبي بكوا ما بكوا سكت amma sai yake fassara mana wani irin kuka ne kuka ne na zuban hawaye kuka ne na alhini da tausayi kawai ana tasma'un shin ba ku ji ba ne shin ba ku fahimta ba kamar manzo a nan yana so ya tantance musu kar ba su ɗauka hannun kuka da aka yi ya shafi irin wanda manzon ya yi to yaya za ka hana mu ka zo kana yi yi wannan kuluna ma da ta faru yana da kyau a ce idan mutum ya koyar da mutane wani abu kuma aka zo wani yanayi na bayyana wani abu ne kama da wanda ya koyar da su don ya tantance musu ne mai kyau yana da kyau in yayi abu ya gaya musu wannan kuma irin abin da na ana kuma wanda na ana ya shafi kaza wannan kuma ya shafi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi haka abubuwa suka faru wani ba yanayin yadda safai suka saba sanin abu ba zai gaya musu kun gana yi kaza ko to kaza ne ba kun ga abu kaza ya faru to abu kaza ne ba a kai kaza cikin rafkarwa ya faru yadda ta taɓa faruwa da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana shafin kowa من نبه شيء يتنبه ce musu Allah cewa duk aka masa kuka za a masa azaba to ba da zubar hawaye ba Allah baya azabtar da mutum da zubar hawaye kawai wala fi khufin qalb ko da bakin ciki na zuci kamar lokacin da kansa Ibrahim ya rasu haka yanzu yana العين تسمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي إلى هنا تلك أول كنت أنا بطوف كل رسولك أما فقالوا فقول أبطئ أكون جأل عليك الدين وإنا لصراطك يا إبراهيم لمحزونون lallai ibrahim dan manzo sallallahu alaihi wasallama lallai rabuwa da ni muna cikin bakin cikin rashin a shi ba da gidan taro dandanu masu nuna aljini da cin cewa an yi wata asara an rabu da wani wanda da son samu ne a ce ba shi ya rasu amma Allah bai barin wani dan wani ko dan wata bukata lokaci ya yi kawai a tafi da za a jaluhun la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun yace walakin yu'adhibu bi hadha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana azabta kuka ne da wannan sai nuna bakinsa ba a shara ila lisanihi aw yarham ko ya ji kan mutum da abu da kai da bakinka mana Allah yana yin azaba ko ya yi rahama da abin da ka furta na baki addu'a kai mata to Allah ya amsa ya samu rahamar wannan addu'a in kuka kai wanda ba a so ka ga ta jawo a azabtar da shi da irin wannan kukan matukar yana da haru a ciki kuma hannu a ciki shi ne bai yi a kar a yi ba ko kuma cewa ma yi a yi Allah ya samu dace saboda haka kenan wannan hadisi ya tantance mana kukan <coughs> da ba ruwa da raki da tsibe-tsibe sai duk da aba a da tausayi wannan kuka ba da yi a yin sa sai dai mu gane don a yin sa cin shi ma dole ya zama ba kana yin kukan ba ne sun jimamu ka rasa mai maka hidima shi ma lisanin harika kan na'i kamar mai niya hannu shi wancan ya bayyana ne sai kuma kun kanka ba ma na rashin sa bai wanda aka ce ce gaba da rasuwar kan Ibrahim wa inna lillahi wa inna mahzunun a kai ba kira din bane yuhiyuka da kijatul kira ne yuhiyuka ko baka faɗa ba misalu alika ya kunu zali sai ya to Allah ya alamu ma tusimun wa ma tu'linun ya san abin da ka koye ya san abin da ka bayyana don haka ji abin da ake so nan shi a samu cikakken komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ka rasa wani dan uwanka ko ka ko wani naka ka yadda cewa yadda Allah ya dauke shi ya fi mu sansa shi ne ya yi kayansa ya dauki abinsa ba mu da abin yi sai abu wannan ne kadai zai ba mu rizon wanda ake bukata Allah ya samu dace hadisi na gaba ce wa ana bi malik al-ashari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها كرباء من قطران وبرء من جر رواه مسلم أبو مالك العشعري رضي الله عنه يجي ومن صلى الله عليه وسلم يأتي النائحة إذا لم تتب mai dukan mutuwan ba ta tuba ba dukira na'i'a ba mu galaba an ambaci mace don su suka fi ba don babu a maza ba a idan samu a mazan baya yawa kamar samu a matan ma duk abin da ake yin ko azaban da za ta biyo baya kuma idan Allah ya musu da gadar suka tuba kafin mutuwa ta ce to za su samu sassauci A duk wani abu da mutum zai yi da mummuna ne to aka iya samun canji amma ya rufe idan an duba da wata da dubu masu sabda tuba yana shafe abin da aka yi kafin tuba ka yi abubuwa da yawa ko komi girmansu komi kankantarsu ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin yadda Allah subhanahu wa ta'ala bai rena kankanwar ibada haka kuma bai kankanwar sa yadda zai sa kan ya maka a komi kankantar abin da ka yi haka kuma yana sane da komai kankantar sako da kai sai dai yana yafi yafi yawa duk abin da zai maka game da laifukan da kai ba daidai laifin za a ba ba a waya afuwa an tafi yana yin afuwa da yawa waɗanda za a ma hukuma a kansu ba su da yawa amma wani duk da aka ba an yace kafin din amma sai ka ga kaɗan din ma a halakar Allah ya tsawata saboda haka magabata suke cewa in za ka yi sabo karka dubi kankan da dubi girman wanda za ka wa sabon shine Allah subhanahu wa ta'ala hakan za ka yi aikin lada tsarkake niyyar ka karkace yayin ka an la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an karkare da aikin alheri walau an tanqa akhaka bi wajhin qalil ku haɗu da abokinka ku kai da annashuwa da fara'a shi ma alkhairi Allah ka samu dace tuni Ku kan mutu an ta tuba ba har ta mutu tana isa qamu yawmal qiyama za ta ne yawmal qiyama wa alaiha sirban min qatra tana dauke da wani wando shi sirbar sarban za a sa mata shi shi kuma jike yake da wani kafiran wani kafiran wace sa'inun yuzadu shu'lan na ci wani mai ne wanda kamar kananzir an samu kuma kyanta masa wuta to sai yana taimaka ma wuta saurin ji wata yawon billah kamar a kenan abu ne da za a sa mata wanda an sa ta a wutar yakan haɓaka shi wutar kuma وبرهم من جرب كموتلك تجرب والجرب نوع من الأمراض والنوع يرسيون والجيك حيثاً تقرى في أجيك بجيك كمان كمان كسوة وانا دي أنا سؤالنا من الفرغات تاتي والقيامة في سورة وتمسعة والحالي مبطل ونيبه مبجدوها idan yawan kiyama mutane sukan tashi nauki nauki fanni fanni kana kana wani abin tsoro wani abin tausayi wani abin kuka wani abin takaici amma duk ba mai lura da wani don mai ji kullum bitin min yau ma'idin sa'adun yubri kowa lamarin sa tsayashi in ka gana wannan kana ta arziki kai baka sanya a ka ne zama ba ina za ka aina wasu ka baka sani ba Allah ya kare amin wannan yana tabbatar mana da cewa a shi yawon biyama tun kan a shiga wuta ko aljanna akan gane mutanen kirki da mutanen banza akan gane ne alamun kira akan gane ne alamun halakar Allah ka sa mu tashi lafiyayyu mu tashi cikin kyakkyawan da hadisi na gaba yace wa an asib bin abi asib at-tabi'i an imra'atin min al-mubayi'at qalat كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمس وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا رواه أبو داود في أنصاب دبوت متى التي مات من سكي مبايعة ومنذور صلى الله عليه وسلم ومن فتادها وأبو تسكي مبايعة suna nan da yawa to daga cikin wannan mata cikin cewa daga cikin abubuwan da muka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam alƙawarin yi daga cikin ababai masu kyau fi ma'rufin ladhi akhadha alaina Allah da afiyahu fi ba za mu saba masa ba a ciki Allah na kamisha wata abu na farko mun yi alkawarin an yi musiba ta faru an yi rasuwa gobara ta kama me ya faru ne ya faru ba za mu ya kushe fuskokinmu ba alhamar shi ne ya kushe mutum ya rika ya kushe sai yana jini a gona amma ya annabi ya ɗau alkawari wa mata kan su yi wannan to haka kuma ba wai sai na jikinka ba kowaye a duniya ya rasu aibu ne kai kuma ka zo kana aibanta jikinka kana cutar da shi wai dan cikin wani yaro wannan bai dace ba a shirya wala nad'u wa wailan kar mu ji a kiran wai azaba kai tuna wani a kai can mu rasa kaza kai can mu muni kaza je wannan abu na uku wala na shuka ban kan mu yi da kayan mu kama riga mu keta mu zama turara wani lokaci a biyo mu da kayan a cimfuda mana mu yar a yi wannan a yi wannan mu zama kamar wasu mahaukata wa Allah nan shura sha'ar kada mu wargaza gashin a gan mu kamar wasu mahaukata musamman a ce ba kitso an watsar da kai an yanka da jiki an fita an yi ci duk waɗannan abubuwa ne da aka hana an hana mata domin ji an na gunna ya furna fi'ila domin shi suke yawan da yi ba ya tura kuma namiji ya bai shiga ciki ba shi zai shiga ciki ne ma min ba bi auda domin ya ya yi abin da ba shi aka san shi da yi ba kamar ya yi shiga shara ba jami'i sai zaman zo guduma ɗinsa sun yi yawa Allah ka kare wayannan abubuwa duka yana nuna tun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kida ya musu shi yana nuna a ce ɗabi'a ce ta su tuntuni suna yi ba wai a lokacin ne kawai ya lissafa musu shi ba a'a abu ne da suke yi dama musulunci da ya zo ya samu laraba da al'adu daban-daban sai kasa su kashi wasu haƙarraha wasu hadamaha wasu kuma hazzaba wasu aka basu yadda suke saboda kyansu wasu aka ruguza su saboda muninsu wasu kuma aka yi ɗan musu kwaskwari masu ka dawo kan hanya saboda haka wanda aka rusa dole ka nisance shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wa ma na aiki kuma an hu fajtanibu ku nisance shi wanda aka bar shi ana yi kuma aka ce a ci gaba da yi shi ko ku yi fa'atu masu mastafa'at to haka wanda aka mai kuskure ma aka gyara shi to sai ka ajiye bangaren da aka lalata ka riƙe bangaren da aka tabbatar Allah ta ba mu dacewa hadisi na gaba yace Musa رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبنا وسيدا أو نحو ذلك إلا وكر به ملكان يلعذان لي أهكذا كنت رواه الترمذي وانا حديث يلا كيف فرمنا أبن جاء عبد الله بن رواحة يبيع إيه ولا الأوثة لو كتن دي يسوما تكي إرون من فوكا يجاو حيث ya gira ba duk abin da suke faɗan nan sai da aka tambaye haka ne ce ba ku wannan hadisi abu musa ya ta yake cewa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ma min majidin yahud ku wani mamaci da zai mutu akan ce yahud ya mutu ba wajen shi ya yi mutuwar ba amma dai mutum ya mutu ake ya mutu ba kafin an kashe shi ba ya mutu ne na da jini domin Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kashe kowa to amma sai ka na wa kanka domin wato kamar wani abu ne na ladabi kamar yadda annabi Ibrahim ya yi lokacin da yake kuwa abubuwan da Allah yake masa Allah khalaqa min da sauran su yin shirin da ya zo kan ciwo ba sai ce wa iba ne da a amradani ba yake wa inda wani kuwa shi domin mara ɗin ciwo ne to zai so jingina wa Allah cewa ya masa wani cuta to haka idan mutum ya mutu kira cin yaro ba za ce Allah ya kashe ba shi Allah ya wajen kiransa Allah ya kashe shi amma mun ba su adam sai a ce shi ne yi wa kansa to ba mutumin da zai zo mutuwa farko bakihim masu masa kuka su tashi su kama yi suna cewa wa jamala wa sayida A wani akwai zani ko makamancin wannan kana shugabana kana abin dogaro na kana mataimaki na kana duk abin da kake so ka faɗa illa mulki da biji malaka sai an kawo mala'iku guda biyu su ruwan sun zo yal azarihi su rika zungurarsa kamar mutum na bacci ne ka zo da shi suna zungurarsa in yi moki ya dago kai za su a haka zagun hakan kake yadda yanke yake faɗa haka kake wannan an ta ake su an san ba hakan yake ba amma ake tambayarsa Allah madaukakin sarki ka hana a yi mana irin wannan domin ko ba komai mala'ika ya turki ta ka da wannan tambayar ma ai wani tsarin bala'i domin ba ka ji da tambayoyin da suka zama maka dole na mara duka wa mara jinka ko da wani abu da wani kini a cikin kasa shi dukiyar karshe a cikin wannan babu mai albarka قال وعليه من هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتان في الناس هما به كفر الطعن في النفق والنياحة على الأيدي النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa akwai abu biyu a cikin mutane a wani riwayatin kuma ce akwai wasu ɗabi'u na jahiliya ba al'umma ta ba ta suna nan tare da su ya ga waɗannan abubuwa to a nan kuma ya ce abubuwa biyu ne a cikin mutane ma'ana musulman al'umma ta a cikin su akwai wannan abu kuma yin kufurin mana yin wannan abu kafirci nan ana nufin kufurin duna kufur laisa kufurin mukhrijin min al-billah ai min kaba'ir dhunub yana daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin abubuwan da ba a so mutum ya aikata su ba ana nufin wai in kana yin su ka yi ridda ba a in kana yin su ka aikata manya-manyan zunubai masu bukatan tuba na musamman in ba haka ba za su zama domin masu ji kula ka dukulin na me waɗannan abubuwa a ba'anu nasa zagin dangin mutane karka ganin dangin suwa ne mutanen banza ne a yi a ce suwa ne da a yi gaba ɗaya wannan dangin za ne wannan ba da kyau ko wani abu yi haɗa ka da wani ka tattaro zuri'ar su gaba ɗaya ka mulmula musu wata a ne wannan duka dace ba domin alama ce ta nuna yadda Allah ya yi su bai da kyau ba kai yin kake ganin da yadda ya kamata su kasance fiye da Allah yadda Allah ya yi wani abu na farko kenan wanda kuma za ka ga mutane da yawa suna samun kansu cikin irin waɗannan al'amura da Allah za ba su ɗauke shi wani abu ba Allah ya kare ni sai kuma al-miyahatu al yau mamaki kuka irin kukan da muka yi bayani wanda bai dace ba wanda yana jan kunnen mu yana firgitar da mu da tsoratar da mu akan waɗannan ɗabi'u wanda yakan faru a duniyar musulmai ko kuma a rayuwar musulmai ba tare da suna lura ba idan mutum ba yana lura ba kuma sosai su da yawa abubuwa za su zo masa ya aikata abubuwa irin na jahiliya wanda bai sani ba yana da kyau mu rika lura mu rika hange kada karatun da muke yi ka zama a arena Allah madaukakin sarki da kare mu da karewar wannan babu ne ma a yau muke da sa'aya sai kuma sati na gaba idan Allah ya kai mu inda za mu tashi wani babu kuma na daban wanda shi ma yana da cikin ɗabi'un mutane da kuma halayen Allah da kai mu lafiya da kuma ba mu ikon zuwa da ikon yi da kuma ikon aiki sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wasu sun yi tambayar da jini ɗaya neman addu'a da ta tambaya ɗaya yana magana kan matsayin valentine ma'ana ranar soyayya da ake ta yayatawa musamman a wannan wata a wannan lokaci to dai mu gane cewa asalin sama wannan ranar rana ne na cin mutuncin addini yana da wani hadafi na musamman don cin mutuncin musulunci kuma ko da a ce eh, yana da kyau ɗabi'a ce ta yahudu su ma yana da kyau abun su ya rana su eh, an bai wuce ranar aure ba ko yamu yamu fa ranar aure ke Kun kuma tsakanin dan uwanka namiji to ka ta masa a kowane lokaci shi ne alaman kana son sa ba wai ka ce kana son shi da baki ba musulunci ai wata baki da ba ta da rana a musulunci matsalar musulmi ne fi tawati me tawa mawadda kauna ke wacce ta yi soyayya daraja da girma isa Allah ba aiki ya ce zai so muminai na ladina amanu wa an gudu salihat zai ji an lagu rahman wudda kamin da ce hubban ba duk da wata musu da yare sai ce wuddan la'anar wuddu ya zo wani hubbu ya zo in so ne kawai so yana zuwa bidawa da wasu abubuwa amma kauna tsurarsa ce kawai take jikin mutum kake kaunarsa kuma haka Allah ya sanya bainar zaujen ku jara bainar mawaddatan wa rahma wayannan abu biyu su da dawamar da aure kauna da tausayi ana zaɓe su to duk wani abu da ka rike na aure zai lalace saboda haka dai koyi ne da yahudu kuma addini ya hana koyi da yahudu kuma cewa ma yi ka saba musu Allah ya kare wanda kuma za ka samu musulmai da yawa musamman yan boko sun sun dauke shi rana ce ma mai daraja Allah ya kare muna babu ni ya sa wajen ya kawo mana faɗin da na fatima an ka lokacin da annabi ya rasu ya tabbata a hadisi ta cewa kar ba a bata ila jibrila da na'a malamai sun tabbatar da cewa ita faɗa amma ba irin da ihu da yanka kaya da sauransu ba yanda aka hana ta faɗe shi cikin ladabi da kuma nuna cewa tana alhinin rashin mahaifinta kuma mala'ika jibril suke wata aziya saboda haka wannan ba zai daidai da anniyaha ba Allah ya samu dace a ƙarshe wani yana neman addu'a saboda wasu matsaloli kamar yadda mu ma muke da matsaloli kai ma kake da su su ma suke da su wani ma bai iya faɗa ba ba wanda bai da matsala muna fatan Allah ya wuce mana da wasu duk abin da ya gagare mu Allah ka iya mana duk abin da muka iya yi Allah ka sa masa albarka Allah muna roƙon ka iyayen mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah muna roƙon ka marasa lafiyar cikin mu Allah ka ba su lafiya alhaji dauda har yanzu yana asibiti muna fatan Allah ya ba shi lafiya yana buƙatar addu'ar mu cikin ikhlasi da kankan da kai fatan mu Allah ya amsa mana Allah muna roƙon ka mu da muke da lafiya Allah ka sa mu gudanar da ita cikin yardarka Wannan cikin mu Allah ka kara musu tausaya mana yi ziyarar cikin mu Allah ka kara musu sanin girman na gaba da su Allah muna roƙon gonan taruwa na mu Allah ka hada mu fi jannatul firdaus yau muna yin fa'uma wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim Allah ka yafi mana waɗanda suka bata mana Allah ka tuba mun yafi musu waɗanda ba mu iya faɗa ba Allah ka sani Allah ka wuce mana gaba wannan ƙasa samu Allah ka zama mana da ita lafiya masu kanta da fitina da tashin hankali Allah ka gana maganin Allah abin da zai mana kyau ka tsere su a gabanin mu a kansa abin da zai cutar da mu Allah ka rusar da su shi kada su aikata shi Allah ka tsara mana hakuri Allah ka tsara mana hakuri Allah ka sa mu ci riba hakuri Allah idan mutuwa ta sai ka sa mu cika da imani ربنا آتنا da mun رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين